suna tsaye ne akan tushen haƙuri la tastawi illa alaihi ba za su daidaita ba sai akan haƙuri kama la tastawi sumbulatu illa ala saqiha kamar da zangarniya ba ta daidaita sai akan tushenta a jikin karanta in aka ɓalla karan ita ma za ta faɗi to haka nan waɗannan abubuwa uku ba za su tsaya ba sai idan akwai haƙuri tare da bawa fasabru muta'alliqun متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر haƙuri ya alaƙantu da abin da aka yi umarni da shi ko abin da aka hana ko kuma abin da aka ƙaddara shi ta hanyar halitta da umarni Allah ce ala lahul khalqu wal amru ala ku saurara lahul khalqu wal amru halitta da umarni nasa ne shi kadai na waye na Allah ne umarni a nan ya kunshi umarni da hali ana nufin umarni da hali Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne mai bada umarni a addinance ya ce kaza addini ne a yi ko kaza addini ne a bar shi barinsa addini ne ko yinsa addini ne wannan Allah kadai ke da wannan shi ne lahul amr shi kadai ke da wannan al'amari a hannunsa ba wanda ya isa a addinance ya ce yin kaza addini ne za ka samu lada ko za ka samu ɗaukaka ko za ka samu kusanci da Allah ko a ce aljanna ta waje ba a kanka wani Allah kaɗai da manzansa suke da haƙƙin wannan haka nan ta fuskar hali a ce a addinance an hana ka kaza ka hannu in yi in ka hannu ba yi haram yi ka ta laifi wannan ma aikin Allah ne da manzansa shi ne wal'amur walhalku haka nan halitta shi kadai da yake halitta babu wani wanda yake halitta sai shi duk wani abin da ka gani da wanda ma baka gani ba halitta sace. da kai da abin da duk kake aikatawa mai kyau da mara kyau duk halittar Allah ce Allahu khalaqakum wa ma to shine ma'anar alalahul khalqu wal amr to al khalqu wal amru shine hukmuhu al hukmuhu shar'i al'amru din shine hukuncinsa na shari'a na addini al ɗin din shine hukmuhul kauni al Shi ne hukuncinsa da yake kasancewa na ƙaddara. to wannan duk aikinsa ne idan bawa yana hararo wannan to zai iya aje kowane abu a mahallinsa kowane abu zai haje a ce a mahallinsa ba zai zarme ba har yaje ya fada cikin wani ramin halaka bai sani ba ko da ayyukansa ko da kalmominsa idan yana cikin jin daɗi to ba zai yi ɗagawa ba ya rika ganin isa ce ta bashi don ya isa ne ko don shi wani ne a wurin Allah shi yasa aka samu aka bashi wannan halin da yake ciki da jin daɗi zai yi ta karo da ce inda ma utituhu ala ilmin indi ai daman na san ubangiji zai bani wannan saboda kokari na da kwazo na in ba dan na tashi na yi kaza kaza ba da Allah ba zai bani ba haka nan idan ya tsinci kansa cikin wata wahala ko wata jarraba ba zai cire rai daga wajen ubangijinsa ba ba kuma ainihin zai ɗauki abin ya ɗora shi akan wani abu guda ɗaya ya riƙa ganin inda ba kaza ba kaza ba bai kasance ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wannan idan wani abu ya same ka inji annabi sallallahu alaihi wasallam in wani abu ya same ka fala taqul fa idza asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza bal qul qadarullahi wa ma sha'a fa'al فإن لو تفتح عمل الشيطان النبي ce in wani abu na musiba ya same ka kada ka rika ganin cewa da kaza ne da kaza bai faru ba da kaza ne da kaza bai faru ba annabi ce kul ka rika fadar haka ka ce da kaza ne ko da kaza muka yi ko da ba mu kaza ba da kaza bai same mu ba ya ce kakka kuskura ka faɗi haka ka ce wannan kadara ce ta ubangiji kuma abin da ya ga dama da ya aikata ka ce qadarullahi wa ma sha'a ce ta Allah wannan abu kuma abin da ya ga dama da ya aikata inna Allah yaf'alu ma yasha fa'alun lima yurid abin da ya ga dama da yayi yace fa inna law wannan da a ce da a ce din taftahu amala shaytan tana buɗe ƙofar aikin shaiɗan. dan zai shiga zuciyarka ka danganta ma wani abinda ba shi ne ba na'am ubangiji yana sanya sababba na kowane abu yana sa masa sababi amma sababi shi kadai bai bai yin aiki sai da yardar Allah komai Allah yana sa shi masa sababi ba yana aje masa dalili na faruwarsa amma ka sani cewa shi sababin ba zai yi aiki ba sai da yardar Allah sai da amincewar ubangiji sai Allah ya ga dama yana iya sai dakatar da sababin ga sababin ya samu amma Allah dakatar da abin kullum muna misali da yadda sababi yake da musabbab kana jin yunwa ka ci abinci sai ka samu ƙoshi sabab ɗin shi ne cin abincin al-musabbab ɗin shi ne ƙoshin da za ka samu Allah ya sanya faruwar ƙoshin ta hanyar riko da sababi shi cin abinci ba za ka zauna kana jin yunwa ba an kawo abinci ka ce kai ba za ka ci ba amma in Allah ya kaddara ƙoshinka kawai za ka ci ka ƙoshi a'a ka ci abinci sai ka ji ƙoshi abincin shi ne sabab ƙoshin shi ne al-musabbab haka nan in kana jin ƙishi ka sha ruwa sai ka ji ka ƙoshi wannan shan ruwan shi ne sabab ƙoshin da za ka yi shi shine almusabbab in kana son ka ji ka kashe kishin da yake tare da kai shi ne ka sha ruwa kana son aure kana son ƴaƴa ka yi aure za ka zauna ba kana son ƴaƴa kana son yaya kullum ka zauna kana son amma ka ki aure kana nan tuzurinka kuma kana maganar kai ya'ya kake so wani ba ya ce shi ba so yake kafin ya mutu ya haifi ya'ya arba'in sittin amma kuma yana da shi kadai a shago to yaushe ya'yan zuwa za su cika shagonsa haka kawai ko amansa zai yi sai ka riƙe sabab shi ne aga kayan aure ka ƙara ka ƙara ka ƙara ce eh lalle wanda ya ɗau hanya hudu ragas to sai ce ya riƙe sababi kaga kowace ta haihuwa goma ka samu arba'in ɗinka turcus to wannan shine asabab da al-musabbab to amma Allah ya ga dama sai ya rike sai ayi sababin kuma sai ya rike musabbab din ga sababin amma kuma sai musabbab din ya faru ya samuwa ya ce ga magani shine sabab din samun waraka sai a sha maganin a sha maganin kuma sai Allah ya ba da warakar da ya nuna maka cewa shi sababin la yastaqillu bi nafsi la bi tasiri ba ce shi kaɗai ne yake yin abin da yake so ba a'a kana iya samar da sababi kuma musabbabin izuwa mutum da wani yake son haihuwa ya yi aure ko bai samu haihuwa ba hmm? to wannan shine alaƙar sabab da al-musabbab kamar alaƙar wuta da ƙuna ka taɓa wuta to ka san abin da zai biyo baya shi ne ƙonewa to amma Allah yana iya riƙe wutar ga ta a taɓa ta ba a ƙone ba kamar yadda Allah ya yi wa annabi Ibrahim alaihissalam wanda ya faɗa ruwa shi ne ruwa ya shanye shi annabi Musa ya wuce ta kansa kamar ba tare da ya nutse ba ba tare da ya jiƙe ba ma Allah ya dara masa ruwan gida biyu saboda ka bawa ko da yana hararo asbab to baya manta kuma abin nan khaliqul asbab baya manta wanda shi ne ya halicci sababin sababin a ƙarƙashin ikonsa yake aiki ba tsaye da ƙafarsa ba yana ƙarƙashin ikon ubangiji Allahu khaliqu kulli shai kowane abu halittar Allah ne in ku halittar Allah ne to yana ƙarƙashin mulkin ubangiji sai yadda ubangiji ya ga dama da shi don haka da sabab ɗin. da musabbab ɗin duka a ƙarƙashin ikon Allah suke aiki to ko da ka riƙe sababi ake cewa ka dogara kuma ga Allah in ka riƙe sababi to ka kuma nema a gurin Allah ka dogara ga Allah kada ka nema ba ta da ka sababi ba shi kansa riƙo da sababin ibada ce ibada ce ka yi riƙo da sabab ibada ce sakin sababi kuma kana siran musabbab ka ganshi wannan rashin hankali ne jingina wa sababi faruwar abu wannan kuma wato shirka ne da Allah ka ce abin shi ya samar maka sababin shi ya samar maka ba Allah ne ya hukunta faruwar abin ba to a cikin al'amuranmu na yau da gobe mukan manta da wannan tauhidin sai mu rika ganin abu kaza da ba haka muka yi ba to da ba kaza ne zai faru ba da kaza muka yi da kaza ne zai faru to ƙarshe dai sai kai ta ganin akasi yanzu da aka fara shan wahala a ƙasar da cewa ake a canji duk sanda aka yi canji kuma sai a ji ba a yadda ba kuma sai a ci canji ku tashi wallahi ku gyara ƙura'a ku wallahi ku da gwamnatin da kaza kaza kaza kaza sai a da ita sai kuma wata sazo ta ba sai a ita wayo Allah saboda gaba ɗaya mutane sun raja akan cewa su za su yi wa kansu ba Allah ba wani in kana gaya masa Allah ma sai kamar kamar ya ke ka halatta ana maganar dimokuraɗiyya ana maganar kaza ana maganar kana kawo mana addini kai masa maganar Allah saboda haka dole ne mu saisaita tauhidinmu a cikin al'amuranmu da san cewa komai yana ƙarƙashin ikon ubangiji kuma abin da yake gurin allah ba a samun shi da ƙarfi ka ce da ƙarfinka ne ko dabararka ne ko iyawarka ce ballantana kuma ka ce za ka bi hanyoyi ma da shari'a ba ta halatta maka su ba ka ce kuma za ka samu abin da kake so a gurin allah fa inna ma inda allahi la yunalu bil ma'siyati abin da ke wurin Allah ba ta hanyar sabansa ake samun sa ba ba ta hanyar saba sa ba ta hanyar da'a ake samun sa to shine malam yace fasabru muta'alliqun bil ma'muri wal mahdhuri wal maqduri bil khalqi wal amri والشيخ da'iman يحوم حول هذه الأمور ما Malami har kullum. in yana yi wa almajiransa karantarwa ko yana musu wa'azi ko yana ba su darasi to kan waɗannan abubuwa uku yake zai rika kai kawo kan umarni da hali da kuma batun kaddara umarni da hali da batun kaddara ka qaulihi kamar yace ya ya fa'al al-ma'mur wajtanib al-mahzur wasu bir al-maqdur ce ya ɗana, ka aikata da aka umarce ka ka nisanci abinda aka hana ka kai hakuri akan abinda aka kaddara maka wannan sune abinda zai zai zai tsaya a kansu shine ce wa hadhihi thalathatu hiya allati wassa biha luqman ibnihi wadannan abubuwa uku sune wanda luqman yayi wa ɗansa wasiya da su yace ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak za mu tsaya a nan lokaci ya yi za a kira sallah daga nan za mu ci gaba insha Allah sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa